ba gaskiya ba fitsari nake jifa gaskiya ka faka yawwa wai kai me wai kai menene wai kai yake wani irin ƙauyanci ne kawai ban san guri ba kawai muna tafiya sai in baka mota ya matsan da yawa kai baba dan Allah na dan faka bakin wannan abun wallahi fitsari ya damun kai malam ba inda zan tsaya a nan gurin ya za kawai in wani faka mota bayan gari di yan kidnappers ban san kowa ba ga ce tsaya ina yi a hankali ba kakka kada wancan na san ka da ganganci dan girman Allah ka tsaya wallahi zan ya kai dan mai gomin wannan da muka saba rasa da su yana ina kwalban nan take gashi gashi gashi kai kai fitsari kake mana cikin kwalba kuma ya ba zan ba wallahi na kusa a wannan ma wannan wani irin hauka ne wannan ya cika ya cika dan mai gomin wanda kai wani irin mahaukaci ne mai gomin wancan wan da Allah me haka dan mai gomin dar wancan kai wani wani irin baki daji da Allah Allah a ji wannan abun da Allah dan mai gom mai gom wannan gayan wannan ban san irin ba kauyen mutum mutum bane kai wallahi aka sa ni ma ba shi a'a ya haka ofisa ofisa kai mansa kai giya kuka siyo wallahi tul a'a wannan fa kai biko tana eh? shiru bani tana a'a wa cika ai iskan banza ai iskan abin da ka jawo mutane ko kai shut up yanzu kwalbar giya kai giyan najeriya kwalbar india oga wannan fa ba kun je kun tulbulo <laughs> shegu sai san original eh kwarai da gaske ita kuka bulbulo kenan wallahi ai ofisa wannan da kake gani jalurin ne fa wannan <laughs> ai ofisa wannan da kake gani kai ban ma yadda da ku ba eh? ita ce a but koya ita ce buɗe min boot din gani buɗe but. buɗe boot buɗe boot ƙarya yake ba komai a ciki kai mansa mansa ku dama sata yara kuke kidnapper ne ku a'a kai abin zo ka buɗe but din ka gani da ido na na gani me ka gani da gaskiya mota sai spanu na faru to kaga ofisa abin da kake gani fa a cikin a cikin giyan da ka sha ne ba wannan giya original one ce a nan fa na ga yaro na ga yaro a nan fa eh kaka ramu a' janu din ne wannan <laughs> kaka mu kana nufin daga wannan abin ne shine karshe kenan amma original ce ah ni go back go back mu zan ga maka yawa go back go back thank you sir thank you sir yawa go back all right